Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A farkon makon nan ne Majalisar Wakilan Amurka ta sanar da shirin kaddamar da binciken da mai yiwa zai fara shirin tsige shugaba Joe Biden idan aka same shi da laifi. Wato bisa zargin amfana da wasu harkokin kasuwanci da ɗansa Hunter Biden ya yi da wasu ƙasashen waje. za ku ji shari kan wannan batu sannan a ranar litinin da ta gabata ne amurkawa suka yi tarukan tunawa da harin 11 ga watan satumba da aka kawo amurka har-haren da suka yi sanadin mutuwar dabban mutane a wannan karo harin ya cika shekara 22 da biyu da ukuwa kenan kuma za ku ji yadda wani tsohon jami'in tsaro ya mana waiwaye kan abin da ya faru a wannan rana yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin a farkon makon nan ne majalisar wakilan amurka ta sanar da shirin kaddamar da binciken da mai yiwa ya kai ga shirin tsige shugaba joe biden bisa hannu da ake zargin yana da shi a wasu harkokin kasuwanci da ɗansa hunter biden ya yi da wasu ƙasashen waje shugaban majalisar wakilan amurkan kevin mccarthy shi ne ya sanar da hakan a ranar talata inda ya ce akwai bukatar amurka su san abin da ya wakana kan zargin da ake yi wa biden cewa ya samar wa ɗansa hunter alfarma a lokuta da dama wajen gudanar da harkokin kasuwancinsa these are allegations of abuse of power obstruction makafi kenan yake cewa waɗannan zarge-zarge sun shafi amfani da matsayinsa ba bisa ƙa'ida ba da hanayin doka ta yi aikinta da kuma rashawa kuma akwai buƙatar majalisar wakilai ta bincike su shi yasa a yau nake ba kwamitin majalisar umarni da ya kaddamar da binciken shirin tsige shugaba joe biden shugaban majalisar wakilan amurka kevin mccarthy kenan to dangane da haka na tuntubi dr nasir damowa malamin jami'a a jihar florida da ke shari kan siyasar amurka inda na fara da tambaye shige da ke kallon wannan al'amari su republicans eh, da wato masu tsawon ra'ayi din nan hmm. su ne suka ta misil da eh, ai tun da suka ɗauki abin nan shugabancin majalisar ai suke ta bincike kuma shi dan biden din suke ta bincike amma yanzu ba su samu wani laifi wanda za su akaba ma shi uban ba ai uban ne suke suke son su su takura ma to an ba samu wani abu wanda za su takura mishi da shi ba to amma sai yanzu suka akwai damun kasan za a yi abin nan akwai possibility a yi government shutdown rahe gwamnati saboda babu kasan su komi nasu akan abin ga yake a kasafi yake to kasafin da kudin da aka ɗiban ma gwamnati ya kusa karewa kuma dole ne a yi ƙara shi ana so gwamnati ci gaba da aiki mm. to ga wannan abin ya zo kusa sai suka ce to idan shi wannan makati bai bai fara batun binciken tsige Biden ba. Hmm. Shi za su tsige shi daga kujera abin uh, Wato kamar dai shi makafi ana tirsasa shi ne kenan ya ɗauki wannan mataki. Kwarai kuwa, kwarai su waɗannan ‘yan uh, waɗannan faɗaɗin su Majid Taylor Green da kuma irin su Gad na uh, Florida. su ne suka taya eh, abin nan ɗaya Kamar su ɓangaren 'yan Democrat ya suke kallon wannan sanarwa da shi makafi ya yi. So, na saurari wani wanda ke ba da sharhi sosai ya ce ba in don kwararrun dalilai babu su wanda za a ce a tsige Biden. To, amma saboda siyasa ce, ko da ta hankali kawai aka yi su suna ganin za su ci galaba. So, ya ba da shawara ga 'yan democrat ta ce gaskiya kar su ɗauki abin da wasa su tashi tsaye in kare shi za su duk abin da za su su ɗauki mataki game da abin. Dr. Nasir Damowa kenan malamin jami'a a jihar Florida da ke sharhi kan siyasar Amurka. Da wannan kenan. To a kuma ranar Litinin ɗin da ta gabata Amurkawa suka yi tarukan tunawa da harin sha ɗaya ga watan Satumba wanda ya halaka dubban mutane ciki har da waɗanda suka mutu a jihar New York. a ranar ta 11 ga watan satumba shekarar ɗaya, wasu jiragen fasinja guda biyu suka afkawa dogayen tagwayen gine-gine da ke birnin new york malam ibrahim ahmad ɗan asalin najeriya ne mazaunin birnin na new york kuma tsohon jami'in tsaro ne a jihar ya yi waiwaye kan abin da ya faru a wannan rana a wannan tattaunawa da suke da abokin aiki baba yakubu makeri to gaskiya ba karamin tashin hankali ba ne sama gaba ɗaya sararin samaniyan garin Kura ya baɗe da hayaƙi wanda duk wanda ya san yanda cikin wannan garin yake da ɗimbin jama'a da suke shiga da fice a ce irin wannan abin ya faru irin wannan tashin hankalin da baka zata ba baka taɓa kawo a kanka ba kuma kafin ka ankara gari ya ɗimoce hanyoyin jirage aka tattoshe su aka ba mu kayan aiki aka kawo mana tsari wanda za mu kasance muna bibiyan ƙarƙashin jirgin ƙasa domin duk abin da aka gani a wannan lokacin ya kamata a tsayar da shi ko me aka gani ka rike in za ka shiga jirgi ne in za ka fita ne kai aka toshe duk hanyar watan da kafa wanda yake zai kai mutum ko ya fitar da shi zuwa cikin gari malam ibrahim ahmad kenan tsohon jami'in tsaro da ke zaune a new york To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. za a madadin Baba Yakubu Makeri, Fiona Nandudu da kuma Des McConnell da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.